أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سهل فانكحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رجيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك إن قوى إني من جيسر مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa da ku a yau ranar lahadi biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na 1438 sannan watan kidayar yau zai zama 28 kenan ga biyar shekara 2017 daidai darasinmu na tadabburi da tattaunawa akan wannan sura mai albarka sosai talaki a wannan majalisi namu mai albarka masjidu jabir bin abdullahi radiyallahu anhu a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗaya a sura yau kenan za mu tsunduma kan aya ta biyu bi izinin maula muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana dace da faɗan abin da yake shine daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon gane daidai din Allah baraka wa ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙara roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana alfarma mai wayannan ayyuka don neman yardarsa Allah ya taimake mu ya Allah muna roƙonka kai wa ƙasarmu, mu dukiyoyin da zuriyoyin albarka ya Allah ya Allah shugabannin muna roƙonka ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah ya Allah muna roƙon karka bar su da wayo ko dabaran su ya Allah ba su da iyawa ba su da dabara ba su da wani wayo ya Allah ya Allah duk abin da yake hannunka shine abin da za su iya ya Allah ya Allah karka sake su a cikin daji babu inda za su kai wannan al'umma in ka bar su face cikin rami ya Allah Allah ka taimake mu ka taimake su ka musu jagoranci zuwa ga abin da ke shine daidai shugaban kasan mu ya Allah muna roƙon ka muna tawassuli da wayannan ayoyi ya Allah ka bashi lafiya Allah ka dawo da shi kan aikin sa kurakuran sa Allah ka kauda kai akai ya Allah muna roƙon ka ka jashi zuwa ga abin da ke shine daidai ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah muna roƙon ka iyayen mu da malaman mu da suka rasu Allah ka gafarta musu ka sa aljanna ce mu ko musu wayanda suke raye cikin iyaye da malaman ya Allah ka sa su yi garshe mai kyau muna roƙonka ya Allah idan mutuwar mu ta zo mu'amalar za ta gudana tsakanin mu da mala'ikan mutuwa ranar barin mu duniya ya Allah ka sanya wannan mu'amalar ta faranta mana rai ya Allah ka faranta mana rai da wannan mu'amalar ya Allah ranar da muka haɗa ka ya Allah ya Allah ka sa wannan haɗuwar ta zama haɗuwa ce mai daɗi ya Allah Allahumma atina qutuna taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متئنا بالنذر الى وجهك الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد alga wata ba da samu da dan ba mutum bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiy idza talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsu al-iddah واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا يقيم الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله يما البركة مالك bayan abin da makaranta a jiya da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in mutum ya saki matarsa ya da saki matarsa to ya duba ya ga kare sake ta a cikin tana cikin tana cikin halin haira sannan kare sake ta a tsarkin da ya mu'amala da ita abinda Allah tabaraka wataala ya gaya masa kenan kuma in ya sake ta kar ya kore ta ce ta bar gidan ana bukatun ta zauna a gidan ta idda ita ma kar ta kuskura wani shedani ko shedanun su zuga ta da kama hanya ta bar gidan ta zauna ta iddanta ta a gidan inji Allah tabaraka wataala Allah ya ce saboda yana yiwuwa ƙarshe fushi daman aka yi rai ya ɓaci to daga baya sai a lalashi juna sai a warware matsalar ba tare da wani yaji mai ke faruwa ba to Allah ya ce fa idza balagna ajalahunna idan matan sun kusan kaiwa lokacin su balagna ajalahunna anan gurin ba wai sun kammale iddar ba kamar yadda Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi ya ba da jawabi fa idza balagna ajalahunna idan sun kusan kaiwa iddarsu ka sake ta kuma baka dawo da ita ba ta kusan kaiwa idda domin idan mutum saki matarsa saki ɗaya ko saki biyu yana da ikon ya dawo da ita yana da ikon ya dawo da ita kafin ta kammale iddanta in ya bari har ta yi tsarkin nan guda uku ko dai jinin nan guda uku kamar da muka faɗa a jiya ta kammale to yanzu aiki ya same sai dai shiga cikin sabbin zaurawa in Allah ya sa ta zaɓe shi to in ba ta zaɓe shi ba kuma sai cika rigarsa iska ya gaba ya sa takalminsa ya gaba ya bar ta auri wani wanda za ta aura ana gani ku kuma a lokacin da take cikin halin idda kafin ta kammala shi mijin shi ke da ikon ya dawo da ita da Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna المطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقوا نعم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن ليؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جزاكم الله خيرا أذكي الآية التي وبؤولتهن mazaje na matan da aka saka wayanda ba su kammale iddansu ba imma za ta yi idda ne da jini imma kuma za ta yi idda ne da haihuwa ta wargi suna da juna biyu kamar yadda bayani ya zo a gaba to sai aka sake ta saki na ɗaya ko saki na biyu to a daidai lokacin da bata gama idda ba miji shi ke da ikon ya dawo da ita e shi a lokacin da zai dawo da ita shi ke da ikon ya ce mata ya ba ta sanarwar ya dawo da ita ya gaya wa iyayenta ya dawo da ita babu wanda ke da ikon ya yi bulokin ɗinsa daga dawa da matarsa yawa rashin fahimtar addini ne wani lokaci wani ya tsalle ya koma gefe guda ce ne wani kawu da ke kauye wai bai da ba kai daba a akan me kai asuwa ba kai daba ba me ai tun da ce ya dawo da ita billahi la ilaha illa ta dawo ta dawo in ma ta tsallaka ta koma gidansu in ya ce mata ya dawo da ita to sai da kawai ta gaskiya tana ɗaura ɗan kwali tana sa takalmi ina ina zaki mai gida ya dawo da ni ci gaba da rike ta bayan an gaya mata an gaya musu an dawo da ita wannan wa Allah tabaraka wa ta'ala ne kokarin murkushe harkan aure ne a fata ta koma gidan mijinta wannan shi ne daidai saboda haka bu'ulatuhunna mazajen su inji Allah a haqqu bi raddihinna su suka fi cancantan su dawo da matan fi zalika a cikin halin da suke cikin idda inji Allah tabaraka wa ta'ala malamai sun tattauna yaushe ne mace ya zan mijinta wato time ɗin da zai dawo da ita lokacin da zai dawo da ita zai zama ya espaya wasu suka ce in ta kammale in ta kammale hailanta na ƙarshe na cikin guda uku nan tana kammalewa ko ba ta yi wanka ba to magana daga ƙari ba ka da ikon dawowa da ita amma wasu malamai suka ce a'a sai ta shiga bayan gida ko kuma ta yi wanka tukunna in ta yi wanka ta fito tsab to magana ta riga ta kare e eh, ka fita ka bata tana cikin haila ko ta kammale hailar baka sani ba ta shiga bayan gida tana wanka ta fito sai ga kanan ka dawo yaya ce ai ta kammale kuma ta yi wanka yanzu magana ta riga ta kare amma za ta shiga bayan gida ta yi wanka wanka mai zaki ai wankan haila ne kin gama haila eh to kafin ki shiga na ga kina na dawo da ki wasu malaman suka ce hakan shine ne kuma wannan na goyon bayan wannan kwarai da gaske eh, kafin ta yi wanka kana da ikon ka dawo da ita amma har in ta yi wanka to ta riga an riga an gama wannan lissafi malamin safal adam ya kawo wata matsala akan cewa to yanzu lokacin da suke cikin halin iddanta kafin ta kammala tana zaune a gidanka in za ta fita sai ta nemi izininka kana da ikon kaga abubuwa a jikinta daban-daban ko babu iko ya ce abin da ya fahimta shi ne ba za ta fita ba sai ta nemi izininka domin har yanzu akwai sauran igiyoyi naka a hannunka shi yasa aka dakatar da wasu daga wata magana sannan kana da ikon kaga wasu abubuwa a jikinta don har yanzu na da hukuncin hukuncin aure tukunna bai gama warware tsakanin ku ba Allah ce taimaka to idan har ba a samu dawowa ba ba a samu daidaitawa ba har aka zo dab da za ta kammale iddanta Allah ce fa idza balagna ajalahunna idan sun kusan kammale iddansu inji Allah to yanzu aikin da ke kanka fa ku hunna bi ma'rufin ko ka dawo da ita yanda ya dace ta kusan kammalewa yanzu to ko ka dawo da ita da hanyar da ta dace au fariqu hunna bi ma'rufin ko kuma ka rabu da ita ta hanyar da ta dace ka dawo da ita ta hanyar da ta dace ba zagi ba cin mutunci ba maganar banza ta dawo a cigaba da zaman aure yanda ya kamata a zauna ana gane ku ko kuma ka rabu da ita yadda ya dace ka ɗebe mata kayan ta kai mata gidansu ka raka ta gidansu cikin mutunci cikin darajawa ka yi wa iyayenta bayanin su yi haƙuri kuskure ne mutum ya saki mace kore ta wannan babu fari ko hunda bin ma'arufi a ciki ana buƙatar in za ka sake ta ka yi mata tattali idan za ka tsora wa babanta wani sabon nauyi ne a yanzu abin da ke kanka shi ne ka sama mata ko da abin da za ta yi sana'a in ta koma gidansu in dai ka yanke shawarar ba za ka ci gaba da zama da ita ba shi yasa Allah tabaraka wata'ala a cikin suratul ya ce walil mutallaqati walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin Allah ce walil mutallaqati hakki ne na matan da aka sake su mata'an bil ma'rufi ajiye da su dadi yadda ya dace in ta kammala iddanta a ba ta kyautar dukiya in ji Allah tabaraka wa ta'ala abinda kai ka san ba za ka wato kai ka san in ka bayar kayan abin da ya dace to ka ba ta in ji Allah tabaraka wa ta'ala hakkinta ne wannan lokacin da ka samu cece ku ce tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matansa sai da Allah ya bujiro da wannan maganar an gane ko Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna tudrina dunya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna tudrina alhayatad dunya wa فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا جزاكم الله خيرا Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajika gaba ga yawa matanka in kuntum natridun hayatid dunya in duniya kuke so wazirata hada adan duniya to fata alaina. sai ku zo umarce kunna in ba ku kyauta wa usarrih kunna in sake ku sarahan dalila saki mai kyau in dai kuna jin duniya kuke so sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala ya ce a gaya musu za a ba su kyauta na saki mutu a tattalaki kenan za a ba ku kyauta na saki sannan a sake ku to in har Allah ya ga wa annabi wannan magana cewa in zai saki mata ya ba su kyauta ta musamman to kuma Allah bai bar mu ba bai bar mu sauran musulmi mu ma in za mu saki mace mu ba ta kyauta ta musamman inji Allah tabaraka wa ta'ala eh ka je ka samu iyayenta ka ba su haƙuri ka samu dattijo ka ba shi haƙuri sannan ka taimaka masa da wasu ɗan dubu ashirin ko talatin ka ce to ga wannan kuma a' asai sabulu ka shiga samu babanta ka ba ta haƙuri abubuwa ne kun san ya rikice da yawa wanda ya sanya abubuwa ba su kyau ba amma a yi haƙuri za ta dawo gida an ta gama abun nan a ɗauki ɗan dubu goma sha biyar ɗan dubu goma ka miƙa mata in ka ɗauko ta zuwa gida za ta dawo gida ka ba ta haƙuri ka ba ta baki sosai yadda ya kamata ka ɗauki dubu arba'in in kana da shi ka miƙa mata don sakin mace ba ƙaramin aiki ba ne to in ta zo daidai gwargwado kafin ka an kada sai dan kafa dan abin za ta sana'a a cikin gida ba za ta matsa musu da bani bani ba bani bani bani bani bani suna ganin sun sallame ta kuma ta sake dawo musu kafin a yi saki ana da buƙatar bin wasu matakai kaman guda kaman guda uku zuwa hudu wannan shine abin da Allah ce arjal qawwamuna 'ala an-nisa arjal qawwamuna 'ala an-nisa فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نعم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان a ƙarshen wannan ayar da malai ya karanta mana Allah ya ƙara malin albarka sai da Allah ya kawo wasu matakai guda uku ga duk wanda zai saki mace bayan abin da ya da muka tattauna a jiya kada ke ta a cikin haila kada ke ta a cikin jinin a cikin tsarkin da ya mu'amala da ita to ga bugu da ƙari kuma daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da bayani akan cewa e, wa in abun nan fa'izuhunna na farko in mace ta bujire wallahi su kafuna hunna. matar da kuke ganin ta bujire kuna tsoron bujire wanda ya kai matuka yanzu ya kamata a rabu da ita Allah ce kai haƙuri kada ka kar ka kai ga saki tukunna fa'izuhunna a mata wa'azi ka bi dukkan matakan wa'azi kar ka ce ka mata wa'azi yanzu jiya ma kayi amma mata gyara ba kai nawa aka maka ba gyara ba ko ba ka ba eh ka ji wa'azi akan topic guda ɗaya ya kai sau goma sha amma yanzu ba kai adjust ba so sai ka ce wai a mata wa'azi yau da gujiya da shekaran jiya shi ne tun da bata gyara ba ta bijire ya kamata a sallame ta a karkai haka a mata wa'azi ka mata wa'azi har a kai ga matsayin duk wani sensible person duk wani mai tunani ya san wannan matar an mata wa'azi yadda ya kamata ka mata kai da kanka da nasihu da jan kunne da da da kaza da kaza da kaza da kaza in ya kai maka karanta mata irin ainihin kyautatawan da kai mata da sauransu wannan ba gori ne. kana neman ka gyara gida ne da ya kamata in ba ta ji naka ba ka nemo wani kora ka ɗin wani malami wanda ya bayani akan irin wannan matsalar ka ce to da nawa bai shiga ba to gani aka rama kallawa cikin zaki ji wannan bayanin kyau in duk wannan bai ji wata kila to sai Allah ya ce ruhun na za ji sai ka mata yaji asalin namni ne muke yaji ba wata ce ba mace mace take yaji eh ba wata mace take yaji namiji ne yake yaji sai ka mata yaji in ji Allah tabaraka wa ta'ala amma annabi sallallahu ta'ala alaihi ya ce in ka mata yaji karka tsallaka zuwa wani gu karka bar cikin gidan karka bar cikin ɗakinta suka ce zama a cikin ɗakin ba tare da kafuta ba wannan ya fi ba ta haushi in tana da hankali sai dai in so kuwa ce duk matan da ka ga mijinta ya mata yaji ya bar mu'amala ita amma ba ta jin komai a cikin ranta wannan doluwan matu da las ne a cikin dolaye ne shi ko ne kun ko eh tana cikin PEAK pick of dolanci kenan to the last amma sunan me take yi ta ga mijinta ya canza a yanayin ta cikin daki ta san akwai rigima eh za ta bi hanyoyi daban-daban na ganin cewa ta lalace shi an gyara saboda haka kaurace mata kauracewa din nan in ma ka tsalla ko da kan shimfidan ka dawo wani gugu da kwanta ko kuma in zaka iya juriya ka kauta ka kwanta ka juya mata baya tana man gyara ta ne duk abin da za ta yi na kwalliya da rigima da kauɗi ta gama ta gama sa jan baki da jan hula da ta sa ainihin gazal ta gama sa wannan ta ɗauko dukkan transparent abin nan dress ta gama sawa wayannan su ne iyaka makamanta to kai kokari ka jure a kau da kai duk wayannan manya-manyan bamabai da ta ɗora don ta jawo ka ka kau da kai ko da ko za ka shiga bayan gida ka yi kuka ka kau da kai in har yanzu ta ki gyarawa to sai Allah ya ce wadribu buhunna ku da ke su da Allah to kai wazi bata ji ba haka wata bata bata ji ba to Allah ya ce a casa ta in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar kai dukan da zai karya kashi ko ya kawo targade ko ya tada fata amma dai a da ke ta dukan da in aka dame ta yaya za ta ce babu shakka na da ku eh, ba za a yi dukan da za a je ana dori a asibiti ba ko ana sa ruwa ana kwanta a asibiti ba amma dai ta san babu shakka ta da ku gobe in an ce mata za a bi wannan tsarin za ta kauce da wuri ka tsala mata bulala in ka tsallake ka bata in ji Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka wadribu buhunna, to sai Allah ce fa in ata'alakum idan sun muku biyayya da ka mata wa'azi sai ta gyara to magana ta riga ta kare ba sai ka mata yaji ba da ka mata yaji sai ta gyara to ba sai ka dake ta ba da ka dake ta sai ta gyara to shi ke da magana magana ta riga ta kare in sun muku biyayya a wani mataki na horaswa da kuke musu sai ta gyara to fala tabgo alaihin da sabila kar ka yadda ka bo wata hanya daban na wulakanta da kuma na tozarta ta na takura mata kar ka yadda ka haka in ka ce za ka bi wata hanya na musguna mata bayan ta gyara ka ce har yanzu kai baka huce ba sai ka muskuta ta sai ka yi su kuizin ɗinta sai ka takura mata to shi kuma Allah yana gaya maka shi Allah waye yace inna allaha kana aliyan shi Allah shi ne madaukaki in kai kana ganin kai kana sama da ita to shi kuma Allah ya ce yana sama da kai in kai babba ne to shi Allah shi shine kabiran fi kowa girma in ka kabiru ne hunaka akbar akwai wanda yake ka girma shine Allah tabaraka wataala in kana da hanyoyin musguna mata to shi ma Allah yana da hanyoyin musguna maka shi naka hanyoyin na takura mata da musguna maka da musguna mata limited ones ne hanyoyi ne yan kadan shi kuma Allah hanyoyin su ne takura maka suna tarin yawa iri iri daban-daban in ka matsa mata har ƙarshe rabuwa ta zo ba su da haiki to in kai wasa sai ka auro kwallon shege sai ka auro wacce za ta ma cecin hama da gyaran kafureto sai ka auro wacce kana tafiya kana jakin ana cewa lafiya ta kulox sun sare suka cinye sai ka auro wanda sai an je an wanke maka nozus ɗinka haka in ita ce take da laifi an bi hanyoyin sulhuntawa duk ta bijire to in ta yi wasa ya daji ta auri wanda ya zama na sai ta ce wallahi tallahi gara wancan mijin nashi na baya to bayan duk an bi wannan matakin har yanzu abubuwa ba su yi kyau ba ma Allah yake cewa har yanzu kar yi magana sake tukunna Allah ta'ala cewa in khiftum shiqaqa bainihima in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا هل يأتي وإن خفتم شقاق بينهما in kun ji har yanzu kuna tsoro rigima ta kai matuƙa yanzu ana magana da waliyai kenan in abubuwa suka ci gaba har yanzu an bi wancan duk matakan na gyara ta amma bata gyaru ba to Allah ya ce fa ba'athu hakaman min ahlihi kar ai saki har yanzu a turo wani mai hukunci daga gidan shi mijin wa hakaman min ahliha da wani mai hukunci daga gidan matan Allah ce in yurida islaha in suna nufin su yi abin da ya dace ne yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai sa su yi abin da ya dace islahan anan gurin ba wai in suna nufin su dawo da auren ba a'a me ya kamata a yi na akwai wani yanayin da ya zama na gara a kashe auren gaba daya shi ne abin da ya fi akwai yanayin kuma da gara a dawo da auren gaba daya to in suna jin suna neman me ya dace a yi ne me ya kamata a yi to Allah ce shi kuma zai gwada musu abin da ya kamata a yi kuma in an neme ka irin wannan zaman kar ka ce ba za ka ba in dai har an ga kana da mataki kana da matsayi da za ka sa baki a yi abin da ya kamata to karka ce ai wancan satin ma nayi wannan satin ma nayi sun kiji duk sauran jama'a sun yi hands down sun amince babu kowa sai kai da zai iya wannan kwana biyu ko sati biyu da aka yi ba a yi rigima ba dan ma ka sa baki ne ba kai wani ai a gaban za a ce ba za ba mun musulunta ba amma kai sai aka ce ka zo ka sa baki to karka ga da baya ka je ka sa baki shi sa Allah ya ce wala ta'alullahu urdatul li aymanikum ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس إن الله سميع عليم الله تعالى ولا تجعلوا الله karku yadda ku sanya a rantsuwa kar ku da aimanikum kar ku sanya Allah ya zama garkuwar rantsuwoyinku wai saboda ka taɓa yin sulhu da wasu sai suka dawo suka ce sun bata ka ce wallahi ba zan sake sa baki a cikin wannan sulhun ku ba daga ba aka zo aka ce wani zo mu ka sa baki ce ai na riga na rantsa da Allah a Allah ce karka yaka ka karya wancan rantsuwar taka annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa duk wanda ya rantsuwa tsakaninku sai ya ga karya rantsuwar shine abin da fi dacewa to ya karya rantsuwar yayi kafara yanzu kin kin karya rantsuwar a gurinka wannan laifi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karya rantsuwan kai ka fara ka je ka sulhunta su ka je ka sulhunta su a koyaushe shi Allah so yake a gyara abubuwa yanzu ita mace in ta ga akwai matsala tsakanin da mijinta kuma tana da hanyar da za ta gyara wannan matsalar cewa Allah ya tafi hanyar sulhu Allah ce wa inimra'atun khafat min ba'daha nushuzan خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس النفوس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أبدا الله تعالى شكنا Allah ta'ala ce wa in imra'atun khafat min ba'di halin shuzan Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi ne ina ga ina hangen hadisin can cikin littafin Malam Ibn kasir rahmatullahi alaihi na na saurin Allah ya kara mata da kamar da uwar mumini Aisha Allah ya kara mata da take cewa na na saurin da ta ga kamar akwai canjin yanayi tsakanin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi Wasallama. sai daga to tana ganin kamar in abin ya ci gaba a haka Annabi zai ji tsoron zaluntanta aka haka sai ya sake ta wanda ya sanya ta ga ya kamata a yi sulhu gara ta zauna a gidan miji akan ta fita kaga mata mai yan gari ku saboda ka ta kira ta zauna da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta ce mafi girman hakkin da ya fi komai a gurin mace shine kwana a ɗakinta ta ce ta bawa wa nana aisha ita a batta a matsayin matan aure matan annabi ta zauna a gidan manzan allah sallallahu ta'ala isa ba to in har mace za ta iya yin sulhu ta sallama kwananta da mafi tsadan miji mafi girman miji mafi zan miji da ya fi kowane miji zama gangariyar miji shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to akwai ashe abin da bai kai wannan matsalar ba za a iya sulhu a kansa wata tana da mallakan abin da za ta ci tana da arziki na abin da za ta dafa abin da za ta ci ba tare da mijinta ya ci yadda ita ba ba za ta iya yin sulhu akan wannan matsalar ba to ga wata ta yi sulhu akan kwana ta sallama ta ba ta ce ta bayar gaba daya tsakanin da shi kawai sai dai ya shigo su gaisa magana ta riga ta kare shi sulhu da mijinki in kin ga abubuwa sun rikici kar ki fara tunanin gara fita in kin fita ki je ina in kika fita sai ki je ina in kin je sai ki ce musu ne ka ga mace an tara jama'a masu mutunci aka yi aure kawai sai ta ɗauko ta ta kawo gidansu ta ce an koro ta me ya faru wai bai da kirki ne ya matsa mu saboda haka ce ba ni takarda ta a in bai da kirki ya matsa miki sai ki je ki ga iyayenki su kuma su biyo baya amma zubda kai ne kwarai da gaske mace aka kawai ta dauko takarda tsigau ta kama wani ta zo gida me ya faru an sake ta ne wannan zubda kai ne ke zubawa a ƙasa a fuska haka kai ma bai kamata kai mata kaka ba kaga kana jin yadda Allah ke bada bayani a nemo mutane daga gidanku a nemo mutane da gidansu a zo a zauna don ba a san aibarin auren saki halal ne amma gaskiya ba su fi ake sansa ba duk da cewa wancan hadisin cewa abin nan a halal ɗin da Allah baya so shi ne saki hadisi ne wanda yake da ifi amma dai ga in ka bibi kalmomin Allah ta'ala cikin Qur'ani da kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ko babu wata hadisin na gwada maka babu shakka Allah baya son saki manzon Allah baya son saki sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi fa sake na hafsa yayi da ya sake ta ta fita ta kama hanyar gida kafin ta isa Allah ya turo mala'ika da Jibril aka yi kwata ce, a dawo da ita saboda Allah ba ya aka dawo da ita aka ba da bayanin quality na na hafsa wanda wata da sauran matan ba su da wannan quality ko kuma ta haura musu a wannan quality aka ce li'anna hasawwa ma qawwama mace ce mai yawan tsiyamu qiyamul layli ko mai yawan azumin nafila ka dawo da ita manzan Allah da sallallahu alaihi wasallam to har in Allah ta'ala zai turo yi biko ya turo mala'ika da ya yi biko babu shakka saki ba abu ne da ake son sa ba saki ba abu ne da ake son sa ba akwai mazajin da su dabi'ar su daddana iya mace ce idan suka auri wancan su sake ta in suka auri wancan su sake ta su aihuwa ɗaya ko biyu sai su check out da mace su kore ta saboda kawai su suna da wasu yan kwabuna a hannunsu eh, kai hankali in kai wasa sai an rama a jikin na kusa da kai eh, kana ji kana ganin kai wasan ba baka tana rayi. wani kawai ce yana santa da aure ka zo ka ta rigima ka ce baka yadda ba ka ce kuma in ba a bari ya aure ka ba za ta kwanta a kan kwalta wata jesus ba ga yi kanta dole ka bari tsohuwa ya aure ta tsohuwa ya aure ta karshe ya wulakanta maka ba mahaifiyarka saboda kai baka ka wulakanta yar wasu ko ka ɗauko ɗarka da ka fi so a rayuwarka ka miƙa wani ya rika ci mata zarafi da ci mata mutunci ya rika sako ta yana dawowa da ita a rasa yadda za a yi da abin nan ka rike ƴar mutane da ya dace babu wata mata da ba ta matsala a rayuwarta duk wanda ka ganshi da matarsa yana zaune to haƙuri yi, ita ma haƙuri ta yi mu muna hakuri da matan mu ba dan komai ba da gaske suna da kokari da abubuwa daban-daban to amma mukan jure mu yi hakuri saboda mu ma in yi mika ƴaƴan mu ko Allah zai tausaya mana nan farke ƴaƴan wasu Allah ya bari alƙi ƴaƴan mu lafiya kana mun ga da yawa jama'an da suka ci mutuncin ƴaƴan wasu su ma ƴaƴansu a gidan miji ba su ji daɗi ba suna nan suna cikin halin ina za mu saka mu ba ta tasowa ne zo gida saboda ta san gidan ma akwai rigima shi sa kawai take shiru can ta haɗe to ka yi haƙuri ka jure da 'ya'yan wasu ko Allah ya tausaya maka kar ka ji mummunan labari kan 'ya'yanka saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in shiftum shikaka bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi a turo mai hukunci daga gidansa wa hakaman min ahliha da mai hukunci daga gidanta in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma in suna nufin za su yi gyara ne to Allah zai duba ya za'a yi Allah ta'ala zai sa su akan hanya daidai su yi abin da ya kamata da Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka in aka bi wannan tsarin kai ka bari su danginka da danginta su yi deciding a kashe auren ko kuma a bar auren ya ci gaba duk abin da ya miki ki bari danginsa da danginta da danginki su zauna su tattauna su warware matsalar sai ya zama da an karɓo miki takardanki cikin mutunci cikin daraja cikin komai da komai ba tare da ainihin kin wulakanta ba to saboda yi ce in an kammale wannan abun nan fa ba su haka min ahli wa haka min an yurida islahi wa fiqillahu wa bainahuma inna allaha kana aliman khabira in har yanzu abubuwa ba su warware ba da Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da Allah ya ce a can cikin suratul baqara wa in azamu talaqa wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim Allah ce in abu ya kai sai an yi saki to fa inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne mai gani shikenan babu laifi a iya yin sakin bayan an bi wannan protocol sun amma in dai ba a bi tsarin ba to sai kaga an zo ana cewa wayo Allah digiyar ta bata maka rai karka yadda ka tsallake tsarin da Allah ya aje ba karka yadda karka yadda karka yadda Allah ce fa idza balagna ajalahunna idan matan nan suna dab da kammale iddan su inji Allah to fa amsikuhunna bi ma'rufin ku tsaye ku rike su yanda ya dace aw fariquhunna bi ma'rufin ko kuma ku rabu da su yanda ya dace inji Allah tabaaraka wa ta'ala wa ashhidu dawai ajalin minkum ku nemo shaidu ma'abuta adalci daga cikinku wa yake mu shahadatu lillahi kuma ku tsaye da shaida dan Allah malamai suka yi magana guda biyu a wannan gurin wanda suka ce shin wannan shaida da ake magana wajen fitanta ne za a sake ta ake neman shaidu ko ko wajen dawowa da ita ne ake neman shaidu dan kaga ayar farko ta yi maganar saki ta yi maganar dawowa to wajen ta fita ne za a sake ta ne ake neman kafa shaida a kanta ko ko wajen dawowanta ne an gama an sake ta yanzu an sulhunta za ta dawo shi ne ake neman shaida akan wannan wasu malaman suka ce wajen dawowa ne wasu malaman suka ce wajen rabuwa ne wasu kuma suka ce a duk ana neman shaida wannan kuma gaskiya ne eh, wa'anda suka ce wajen a rabu da ita ana neman shaida wannan gaskiya ne haka in za a dawo da ita ana neman shaida wannan haka ne wannan haka ne dan babu abin da yake da matsala kamar mu'amalar ɗa namiji da ƴa mace namiji da in za a rabu lalle ana buƙatar a kafa shaida duk da cewa wasu malamai sun ce wannan al'amuru ne alal ibaha wato umarni ne amma na halarci ba na dole ba amma wasu malamai suka ce a'a babu yadda za mu kawar da wannan daga umarni na dole in dai mutum zai saki mace to ya kafa shaida a kanta kafa shaida ya saki wance yau rana kaza ka kaza da kaza da kaza ya sake ta in ta dawowa da ita ya kafa shaida kuma san samu ya nemo wa'ancan shaidun in suna nan a raye ya ba su bayanin an dawo saboda kare zama da su sun san an saki kuma su ga ana mu'amala har yanzu to sai zama zargi da banganun da bai dace ba sai guda da tsakaninsu. su saboda haka wa ashidu da wai adalin minkum ku kafa shaidu ma'abuta adalci daga cikin ku inji Allah tabaraka wa ta'ala ma'abucin adalci ko ba wani mutumin da bai laifi bane a'a wanda yake da rinjayen ayyuka na gari ai babu wani babu wani ma'asumi baitin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adali shine kan yi kuskure wani lokaci ma yakan yi laifin amma dai nagartattun ayyukansa ba sa kirguwa ba maki kurakuransa ne in ka ce ɗaya biyu uku sai ka ce aka kuma ƙarasawa gaba to wannan adali ne Eh, wanda ya zama na kawai iyaka an kirga guda uku ne cikin goma na kurkuna kuransa ai ya riga ya haye 70% wasa ne to wannan ya kaiye ya kaiye sheda a ko ina ne ya sheda ya kai wannan to kuma in za ku nemo wanda za su muku sheda Allah ce wa aqimu shahadatu lillahi ku sai da sheda dan Allah karka je ka nemo yaron ka wanda kan bashi ke ce cefane ka karanta masa abin da ke sanya ya karanta ya faɗa a gurin shaida ya zo kawai ya faɗi manganin maza da wufi a gurin to wannan ba shaida ka bari ba a ka ɗauko wanda kawai ya zo su rubutai to shi yasa kace ganin wasu tsaffi wato su take zama ba ta da albarka in ka tafi bakin kotuna kana ganin wasu kawai suna zaune kawai su a gefe su aikin su kawai duk abin da ka zo da shi baki daya kana neman shaida zai zo ma shaida yau bai fara ganin ka ka karanta masa ka biya shi ya shiga ya bada shaida ya ƙarya da gaskiya ya bada shaida ka ce yana nan aka yi shi yana nan aka yi hasunan lafi wani wani me zai ce wa Allah ranar alkiyama yanzu abin da aka ba kuma duk abin da aka ba su ko nawa ne kana ganin sa baya albarka saboda haramun ne an danne hakutun wasu ne aka mika musu saboda ka duk yanda zaka yi shaida to ka tsaye da shaida saboda Allah kai da zaka nemo wanda zaka wanda zaka wanda zaka bada wanda zai bada shaida to ka nemo wanda ya san me yake yi kuma yana da gaskiya yana da amana wanda ko kai in ka kauce zai dawo da kai kan hanya kai in an nemi kai shaida akan ƙarya ka ce ba kai yi annabi da kansa ya ce la ashhadu ala jaw inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ba na yin shaida akan zalunci karka ka yadda ka yi shaida akan zalunci kar ka yadda dan za ta dawo wallahi ko ba a tare magana a nan duniya ba to ka ji za ki yama za ka ga me zai faru waƙi mu shahararun Allah ku tsaye da shaida don Allah Allah ce dalikum yu azbihi wannan shine abin da ake muku wa'azi da shi inji Allah tabaraka wata'ala wa ake wa'azi da wannan maganan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya zan ya imani da Allah da ranar kashi ku dubi wannan maganar da Allah yake yi a ina Allah ya magana tsakanin mu'amalar namiji da mace a maganar saki ne ko a maganar mu'amala ta fuda ne yawanci sai ka sai kaga ya kawo maganar imani da Allah da ranar kashe dan in babu tsoron Allah a wannan harka din sai ga amfan ciki ku dubi wancan magana na ayar da malam ya karanta mana al gafar malam ya hakuri da ya karanta mana wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin يَتَّخِذُونَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سيأتي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جزاكم الله خيرا da Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai ya ce wa matan wala ya killu lagunna bai halatta ga mace ta san akwai ciki a jikinta ko ta san hailan da take kai bai kai ta kammale iddanta ba Allah ce bai halatta a gare ta ba an kumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su boye abinda Allah ya halatta a cikunan su ji Allah tabaraka wa ta'ala wata na juna biyu ta kace gaba ɗaya ba ta da juna biyu saboda su tsallake dawowa gidan wannan mijin ka ce ta gama idda saboda wani miji ya aure ta Allah ce in dai ta yi imani da Allah da ranar karshe har ta yakan ji Allah tabaraka wa ta'ala kaga akan maganar saki Allah ke maganar imani da Allah da ranar karshe akan maganar dawowa Allah ke maganar imani da Allah da ranar karshe wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم duk wanda ya kauce yayi abin da ya ga dama to Allah na masa barazana babba da cewa wallahu azizun Allah ne karfin zattaswa ne babu wanda ya isa ya sha gaban Allah tabaraka ta'ala ya gagar Allah tabaraka ta'ala hakimu kuma Allah ke kan yi kamu ne da hikima yakan bar mutum ne ya kama shi akan gaba ya karya shi shi yasa a shakus bin hodo rahmatullahi alaihi yake wasu kalmomi masu albarka ya ce daga cikin waɗanda suke aihuwan 'ya'yan da ba na mazajen da suke gidajensu ba akwai matan da aka sake su ba su kammala idda ba su je su fada gidan wani mijin daban su aikwar da ɗan wani gidan a wani gidan su haifar da ɗan wani gidan a wani gidan gaban sun ya sake ta amma saboda ba ta sun ta koma can ka ce ta kammala idda saboda a yi aure a yi gaggawa a yi aure da wanda ban ta ɗauko cikin wani gida ka je ta ajiye a wani gida kai mata ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah ku sani dai duniya nan da za ta ƙare ƴan kwanaki kaɗan ne za a gama rayuwar duniyar ta ƙare gaba ɗaya ta ƙare gaba ɗaya yanzu a duniyar nan a gaya mun wanda aka san shi a cikin garin nan wanda ya kai shekara ɗari da hamsin da wani ya kai shekara ɗari sai ga fatan zama ta koma kamar leda kamar takarda ya ga zama ko ya gama zama kwangen to ki gama duk abin da zaki ɗari in kin kai kin gama duk abin da zaki ci in ma daɗi wani zai baki ya zaki irin wannan kwama talar cikin irin wannan kaso banar to ya gama baki daɗin zuwa wasu ɗan kwanaki ne in an ce ki sake cin wannan daɗin ba za ki yi si ba wallah wani lokaci mun kai ziyara wata cijuwa da ni da malam da aminu din na kano allah gafarta masa allah sa ya hunta da cijuwar ta dan girme shi suna dangantaka da ita kuma sun yi jami'a sun yi biyu ke tare ta tsoho matan amma tana cikin hankali ce malam na gaji da rayuwa na gaji ba abin da ke min daɗi in na zauna dole an jima kaɗan in tashi saboda dukkan ƙasusuwa da ke ɗore waina sun yi tsani in na kwanta ka ba da ainihin awa ɗaya dole in tashi saboda jikin ya yi tsani babu dama in tsaya inda nake so in tsaya in kwanta ba zai yiwu ba in zauna zuwa lokaci ba zai yiwu ba na kaba gajiya ta ce yanzu babu abin da nake ci a rayuwata da safi da rana ko da dare iyaka kawai sai lipton sai wannan biskit crackers nan wannan mai gishiri ji nan ce su ne kawai ci guda biyu ko guda uku ta ce duk wani abinci gaba ɗaya ba na ci ba zan iya bane ko likita ya bane ba zan iya cin su ba yanzu in na ci tuwo zauna mun a cikin ina shiga uku in bayan gida matashin hankali ne ta ce wannan kirakas ɗin mayan tsoro nake karwar likita ɗan kankan ba ya zo ce ya wuli wannan ɗin mambarci to yanzu wannan in mace ta tsaya ta yi shirme wa kanta ƙarshe duk ta ƙare kashe je kashen tuka-tuka cika kai matsayin da ya zama da ba za ki iya cin komi a duniya ba ya cika mora a duniya in ma kina da kuɗi sai dai a karbi kuɗin a hannunki a so kayan zaki da kayan daɗi amma naki ido za zaki ci ba to shi yasa kake jin Allah ta'ala ya musu magana ne karfin gaske kamar da makanta a cikin a cikin sura a cikin Allah ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyinaka ربك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم أبدا الله يتكلم mata ne suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sun yarda da sa sai Allah ya ce to kace ku dakata akwai magana ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja idza ja'aka mu'minati idan mata mu'mine suka zo maka yubayi ilaka suna mu ainihin suna maka mubaya'a suna ce maka sun yarda sun zama allegiance unto you sun amince da shugabancinka Allah ya ce to na farko sai Allah ya shirki da billahi sai a ba maganar shirka ba magana zuwa ba zuwa bokaye ba magana binne binne na biyu wala zinina, ba maganan zina na uku wala yasriqna ba maganan sata na hudu wala yati da bibu tarin ba maganan zuwa da ƙarya ya fi da hubai na hinna wanda suke kirkira tsakanin hannuwansu wa hinna da kuma kafafunsu malamai suka ce wannan kirkiran ƙaryan shine mace ta ɗauko 'ya'yan wani gida a cikinta ta kai su wani gidan ko kuma tana wani gidan ta je ta yi abin da ba daidai ba ta je ta yi zina a waje a mata juna biyu ta kawo cikin gidan miji ya samu suna kai akan kai fa a yanzu yarinya a sa mata ranar aure ta fi ɗakin samari suna hatsaniya da su ka san wannan ka tobar suna da yawa sati guda kafin ta yi aure wani banzaye sun wasu banzaye sun yi abin da suka yi da ita kuma a zo a shafa fatiya a ci goro a tura ta kwace kai in ka san an yi wannan da ita to maganar aure tsakanin ku babu ita tukunna sai ta yi istibra'i sannan a yi maganar aure su iyayen da suka san ƴaƴansu ƴansu ta yi wannan suka tura ta to ita yanzu a gidan miji ba zaman aure take ba in shi bai sani ba zaman aure yake yi amma ita yanzu ba zaman aure take ba inda shi da ita sun gane sun san da matsalar to maganar a ɗaura aure ba a ɗaura aure ba ko da an taru ayyau da jama'a ne kawai aka ɗaura aure amma sabon faifan zina aka buri fil in mutane za su yi wa 'yan tarbiyya su musu musu tarbiyya in kaga yarinya wani ya fara zuwa gunta ɗaya biyu uku hudu biyar an fara tsayawa da ita to ka dakatar da duk program ɗinta ka mata aure ta gidan miji ko abinta duk wani kwanan da za ka yi kattai za ta yi kaza za ta yi kaza ba za ta fahimci wannan yaran naka ba kuma ta shi ballo maka rigima sai hankalin ka ya tashi ba hawan jini ba ina ga maka iwa ba zai haura saboda haka wa bulatu hunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu bislaha Allah tabaraka wa ta'ala ce kar su dinga kirkiran ƙarya tsakanin abin nan su wala ya'tina bi utanin yaftirinahu baina aydihinna wa hinna. wala ya ya'silaka fi ma'rufin fa bayyuhunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim saboda haka a wannan guri ce fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'arufin. aw fariquhunna bi ma'arufin. wa ashhidu dawai ajalin minkum wa aqimu shahadata lillah dalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wannan maganar sai Allah kai mu gobe insha Allah karim abinda muka wadi daidai Allah ta'ala ya babu lada akai wanda mu kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bayna wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahawwini bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahayaytana واجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم alaikum wa rahmatullahi wa